wa ya kamata su kai ƙara wa ya kamata su kai ƙara hadisai ne suka fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ji wasu mutane suna ƙaryata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa nan take muka ba da kariya ga maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka gazgata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar muka yi imani da shi wannan shine abin da ya faru wasu ne suke ƙaryata abin da manzon Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari wasu suna cewa ƙarya ne to da haka ba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya da tabbatar da gaskiyar abin da manzon Allah ya faɗa da mai da martani ga masu ƙaryata maganar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wajibi ne na yi wannan maganar saboda mutanen da suke cewa wai me yasa kuke son yin magana kan waɗannan hadisai da suke magana game da iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a'a ba wai muke son magana ku yi adalci ba wai muke son magana game da hadisan da suke magana kan iyayen manzan Allah ba a'a a'a ba haka bane ku ce dai me yasa muka kibari a ƙaryata maganar da ta fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambayar ya kamata ku yi mana saboda ba mu ne aka fara jin wannan maganar a bakin mu ba wani mutum ne daga nan zaria wani mutum ana kiransa wane ne alkali zaria wannan wato malamin ƙungiyar izala reshen jos shi ne aka ji ya fito yana tashanci yana ƙaryata hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama yana kuma zagi ma yana cewa duk ma wanda ya imani da hadisan abu ta kaza yana ashar yana zagin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zagin wanda ya yi imani da hadisan ina ba da muna fahimta to kaga bawa hadisai kariya wajibi ne lokacin da aka samu wanda yake wa hadisan manzan Allah ta'addanci to me amfanin mu a doron duniya idan ba mu mayar masa da martani ba wanda ya karyata abin da manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama idan ba mu mayar masa da martani ba to zaman me muke a duniya me amfanin zaman mu gaba daya to da haka sai muka mayar wa wannan dan tasha martani muka ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gaskiya ne kuma wajibi a imani da shi ina fata muna fahimta to kun ji abin da ya jawo zancen abu na biyu shine kai ƙara 'yan tijjaniya 'yan ƙadiriya da sauran sufaye a watan da ya gabata sun shigar da ƙara sun ce suna ƙarar Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo sun ce suna ƙararsa saboda suna da wani tsohon karatunsa da yake karanta waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suke cikin sahihu Muslim waɗanda suke magana kan makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce to suna ƙarar shi Dr. Sani Umar rijiyar lemu a wannan lokaci na fito na ba su shawara na ce 'yan ɗariƙa ga shawarar da nake ba ku ba Dr. Sani Umar rijiyar lemu ya kamata ku kai ƙara ba sannan ba ni ya kamata ku kai ƙara ba ba kowa ya kamata ku kai ƙara gaban alƙali ba ya kamata ku kai ƙarar littattafan da suka ƙunshi wannan magana ya kamata ku kai ƙarar sahihu muslim ibn al ku ce kuna ƙarar wannan littafi saboda a cikin wannan littafi an rawaito an ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an Hamad ibn Salama daga Hammad ibn Salama an Sabit ibn Aslam al-Bunani an Anas ibn Malik an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama a sahihu Muslim daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ga makomar iyayensa waɗanda suka haife shi to idan wannan magana ba ta yi muku daɗi ba kuma kuna neman gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki na hana karanta waɗannan hadisai da hana karantar da su to sai ku kai ƙarar wannan littafi da ya ƙunshi ita wannan magana idan kuka kai ƙarar wannan littafi to in kotu ta tashi sai ta kafa doka ta ce to a daina sai da wannan littafi a faɗin najeriya ko a haramta karanta shi ko a haramta shigo da shi ko a haramta wato sai da shi a kasuwanni a kafa doka ga masu sai da littattafai kasuwar kurmi da sauransu a ce gwamnatin Najeriya ta kafa doka cewa haramun ne sai da wannan littafi kuma haramun ne a kama kada sahihu muslim kuma haramun ne a tara kana sai da shi to daga wannan lokaci idan kuka samo wannan daga gwamnatin Najeriya to shi shikenan sai a dawo a kai ƙarar duk wanda aka kama yana karanta wannan littafi ko yana imani da abin da littafin ya ƙunsa ina fata muna fahimta yan uwa musulmi wannan ita ce shawarar da na ba su amma abin mamaki maimakon su yi aiki da wannan shawara da na bayar nima sai na ga sammaci sai ga sammaci nima an turo min har gida an aiko min da yaron alkali daga wato federal higher court gaba ɗaya ma sai suka tafi federal higher court ma gaba ɗaya da ke nan jihar kano sai ga su a federal higher court suna ƙarata suna cewa suna tuhumata da ɓatanci ga iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya isa ya yi magana game da makomar ɗaiɗaikun mutane cewa wuta ce makomarsu ko aljanna wa ya isa idan ba wanda Allah yake wa wahayi ba shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ku da mafita face ku ce kuna ƙarar sahihu muslim a haramta karanta shi a haramta sai da shi a haramta shigo da shi Najeriya in kuka yi nasara to shi kenan sai gwamnatin najeriya ta kafa mana doka duk wanda ma yake hannunmu duk sai a kwace duk sahihu musulun ɗin da ake da shi a faɗin najeriya sai a tattara a kwace a ce gwamnatin najeriya ta haramta karanta wannan littafi ina fata muna fahimta amma ba ku iya samo wannan doka ba to menene kuma na kai mu ƙara federal higher court Federal Higher Court of Nigeria wai ana karar baffa hotoro yi a Federal Higher Court wai suna kara ta ina karanta waɗannan hadisai da suke magana kan makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a'a to me zai hana ni karantawa matuƙar ya tabbata cewa magana ce ta fito daga bakin fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama me zai hana ni imani da ita me zai hana ni karantar da ita matuƙar magana ce ingantacciya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ina gani ƙarara an samu masu rufa ido su ƙaryata abin da manzan Allah ya faɗa kun sani ahlus sunna duk lokacin da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da wata magana ko wata aƙida aka samu wasu 'yan bida'a suna ƙaryata waɗannan hadisai to nan take sai ahlus sunna ma su shigar da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su shigar da ita cikin babi na aƙida sai su shigar da ita cikin babi na aƙida in shi'a da suka ƙaryata hadisan shafar kufi almashu alal khuffaini almashu alal khuffaini da yan shi'a suka karyata waɗannan hadisai sai ahlus sunna suka shigar da shafar kufi suka shigar da ita cikin aƙida duk da cewa ka duba sai ka ga ai matsala ce fiqhiyya idan ka sa kufi bayan ka yi cikakkiyar alwala sai ka sa kufi. to idan alwalar ka ta warware idan ka zo ɗaura wata alwalar to ba sai ka cire huffin naka ba sai kai shafa a kai ‘yan shi'a suka ce ba su imani da wannan ba suka ƙaryata sai ahalus suna suka mai da wannan aƙida in ka duba littattafan ahlu suna sai ka ga suna cewa wa naral masha alal khuffaini muna da aƙidar cewa ana shafa akan kuffi me ya ja shafa akan kuffi ta zama aƙida saboda an samu waɗanda suke ƙaryata waɗannan hadisai nan take sai a shigar da abin cikin aƙida da mu'tazila da khawarij suka ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu yawa da suka haramta ɗaukan makami da yaƙar azzaluman shugabanni da ja'iran shugabanni da khawarij da mu'tazila suka ƙaryata waɗannan hadisai suka yi watsi da su sai ahlus sunna suka shigar da wannan magana cikin aƙidarsu su suke cewa wala nara qitala wala nara qitalal wa in jaru in ka duba sai kaga sai mai da wannan aqida saboda hadisai ne masu yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an samu mai ƙaryata su daga ɓangaren 'yan bida'a to nan take sai a shigar da su a babi na aƙida maimakon su ci gaba da zama a babi na fikihu ko a babi na laduba babi na al'adab a'a sai a ɗauko su a ɗaga su a sa su a babi na aƙida matuƙar 'yan bid'a sun yi watsi da waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga menene laifinmu mun ga wanda ya zo yana ƙaryata abin da manzon Allah ya faɗa mu ko muka ce a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya me ya ja za a ce wai federal higher court of Nigeria menene ya kawo zancen federal higher court of nigeria ina ba muna fahimta ku fara kai karar sahihu muslim mu ga yadda alkalai za su yi da sahihu muslim mu ga matakin da za su ɗauka a kan littafin to daga nan gwargwadon matakin da kotu ta ɗauka a kan sahihu muslim mu ma sai a kai mu ƙara ɗin idan an haramta sai da littafin ko karanta shi to mu ma kaga wannan sai ya shafe mu idan aka ƙara ganinmu da sahihu muslim ko aka ƙara ganinmu da sharhun nawawi ala sahihi muslim amma in ba haka ba ga maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Imamun nawawi ya ce babu bayani anna man mata alal kufri fa huwa fin nari wala tanaluhu shafa'atun wala tanfa'uhu qarabatul muqarribina ko muqarrabina sai ya ce qawluhu yace fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna rajulan wani mutum qala yace ya rasulullah wani mutum ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah aina abi menene makomar mahaifina ina ubana ya mutu ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce finnari babanka dan wuta ne mutum ne ya zo samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aina abi menene makomar mahaifina ya mutu a jahiliya qala finnari sai manzo Allah ya ce makomarsa dan wuta ne falamma qafa da ahu da mutumin ya juya zai tafi da ahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi faƙala ya ce masa inna abi kaga mahaifina ni karan kaina wa abaka da naka mahaifin finnari duka yan wuta ne sai imamun nawawi yace fihi anna man mata alal kufri fa huwa fin nari yace a cikin wannan hadisi za mu gane cewa man mata alal kufri duk wanda ya mutu akan kafirci fa huwa fin to dan wuta ne wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabina kusancin masu kusanci ba zai amfane shi ba wa fihi anna man mata fil fatrati ala ma kanat alaihi arabu min ibadati ausani fa huwa min ahli nari Imam an ya yace a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa man mata fil fatrati mutanen da suka mutu gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanat alaihi arabu min ibadati ausani suka mutu akan abin da larabawa suke kai na bautar gumaka fa huwa finnari to waɗannan ‘yan wuta ne sai ya ce walaisa haza mu'akhazatan qabla bulugi da'wa wannan baya nufin Allah ya kama su ba tare da an aiko musu manzanni ba ya ce fa inna ha'ula'i kanat balagathum da'watu ibrahim ya ce lallai mushirikan ƙuraishawa a zamanin jahiliya da'awar annabi ibrahim ta riske su wa ghairihi min al-anbiya da waninsa cikin annabawa suna da da'awar annabawa ta riske su wacce take kira zuwa ga tauhidi amma suka ci gaba da shirka da kafirci yace salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim yace wa qawluhu inna abi wa abaka fin yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa inna abi da mahaifina da mahaifinka finnari yan wuta ne huwa min husnil ushra manzo Allah ya gaya masa haka ne saboda kyakkyawar ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama litasliya saboda abin ya zame masa rarrashi bilishtiraki fil musiba ya nuna masa cewa ba shi kadai bane ya fada cikin wannan musiba cewa iyayensa yan wuta ne a'a akwai waɗanda suka yi haɗaka da shi cikin wannan bala'i saboda malam bahaushe yana cewa mutuwar yawa kaka da haka da mutumin ya tambaya ya ce aina abi ina mahaifina sai manzo Allah ya ce masa finnari ya ce mahaifinka dan wuta ne mutumin abin in masa nauyi zai tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi dan ya rarrashe shi ya ce masa wannan matsalar da ta dame ka ni ma ina da irin irinta inna abi wa abaka da nawa mahaifin da naka mahaifin finnari duka yan wuta ne imamu nawawi ya ce litasliyati ya ce manzo Allah ya gaya masa haka ne litasliyati shi, bil ishtiraki fil musiba ya nuna masa cewa ba shi kadai bane wannan musiba ta same shi wa ma'ana qafa walla qafahu munsarifan wato lokacin da mutumin ya juya zai tafi sai manzo Allah ya kira shi ya gaya masa wannan magana wannan kenan na biyu hadisin abi huraira shi ma dai cikin sahihu muslim shi ma dai cikin sahihu muslim manzo sallallahu alaihi wasallama yace ista'azantu rabbi manzo ya yace na nemi izinin ubangiji na an astaghfira li ummi in nema wa mahaifiyata gafara falam ya azalli amma Allah bai min izini ba wasta'azantuhu an azura qabraha sai na nemi izinin Allah in kai wa ƙabarinta ziyara fa'azina li sai Allah ya yi min izini sai imamun nawawi ya ce fihi jawazu ziyaratil mushriki na fil haya wa ƙuburihim ba’adal wafa ya ce a cikin wannan hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama ya nuna halaccin kai ziyara zuwa ga mushirikai suna raye da kuma kai wa ƙaburburansu ziyara bayan mutuwarsu wato kai wa kabarin mushriki ziyara ba laifi ba ne abin da aka hana shi ne nema masa gafara saboda ya riga ya mutu akan kafirci to haramun ne a nema masa gafara amma kai wa ƙabarinsa ziyara don ɗaukan izina da ɗaukan wa'azi wannan ba laifi ba ne shi yasa Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema wa mahaifiyarsa gafara amma ya yi masa umarni kuma ya ba shi dama ya kai wa kabarinta ziyara amma kada ya yi mata istighfari imamun nawawi ya ce wannan ya nuna halaccin kai wa mushrikai ziyara suna raye ko bayan sun mutu ya ce li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'da al-wafa fa fil hayati aula inda ana kai musu ziyara suna kabarinsu ya halatta a kai ziyara kabarin mushriki to in yana raye wannan ya fi cancanta sai ya ce wa fihi nahyu anil istighfari lil kuffar yace a cikin wannan hadisi kuma Manzala sallallahu alaihi wasallama ya bayyana haramcin nema wa kafirai gafara duk wanda ya mutu akan kafirci ba a masa istighfari yanda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa game da annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha ha'iya. falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu annabi ibrahim shi ma Allah ya jarrabe shi da irin wannan bala'in da Allah ya jarraba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim shi ma ya haɗu da wannan bala'in cewa mahaifinsa mushiriki ne arne ne kuma ya mutu akan kafirci mahaifin annabi ibrahim shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya bayan Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima Allah ya ce bai dace ba bai halatta ga manzon Allah da mutanen da suka yi imani bai halatta gare su ba su dinga yin istighfari ga wanda suka tabbatar cewa ya mutu akan kafirci haramun ne ai istighfari ga wanda ya mutu akan kafirci to kada wani ya ce to ai annabi Ibrahim ya zo a cikin Qur'ani cewa annabi Ibrahim yana yi wa babansa gafara yana nema wa babansa gafara yana yi wa mahaifinsa istighfari annabi Ibrahim ya ce waghfir li abi innahu kana min ad-dallin kamar yadda ya zo cikin suratul shu'ara da wurare daban-daban cikin Qur'ani annabi ibrahim yana nema wa mahaifinsa gafara ya ce la'astaghfiranna laka la'astaghfiranna laka annabi ibrahim ya ce zai nema wa mahaifinsa gafara to kada wani ya kafa hujja da wannan sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima kaga nemawa istighfarin da annabi ibrahim yayi wa mahaifinsa bai kasance ba illa an mau'idatin na wani lokaci ne wa'adaha iya wanda shi annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa alkawarin cewa zai nema masa gafara amma ma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim shi ne lokacin da mahaifin nasa ya mutu lokacin da ya bayyana gare shi cewa mahaifinsa ya mutu akan kafirci mahaifinsa ya mutu akan shirka da kafirci tabarra'a minhu to daga nan sai annabi ibrahim ya yi bara'a ga mahaifinsa ya daina masa wannan istighfari inna ibrahim la'awwahun halim inna ibrahim la'awwahun halim ina fata muna fahimta yan musulmi to kaga nema wa mushrikai gafara bayan mutuwar sa haramun ne shi yasa manzo Allah ya ce ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zalli na nemi izinin Allah in nema wa mahaifiyata gafara amma Allah bai ban dama mata istighfar ba to kaji waɗannan hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka tabbata a cikin manya-manyan littattafai na musulunci kuma a tarihin addinin musulunci tunda aka rawaito waɗannan hadisai a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa samun wani malami ya ƙaryata waɗannan hadisai ko ya yi inkarin abin da suka nuna ba har sai da aka shekara dubu sai da aka shekara dubu ba ɗari ɗaya imamu asiyuti jalaluddin siyuti a ƙarni na goma ko ƙarshen ƙarni na tara shine ya fara wallafe-wallafe yana ƙaryata waɗannan hadisai ya nemi su tawili wanda ba za su karɓa ba kuma abin mamaki daga cikin malaman da suka yi wa suyuti raddi hadda shehu ibrahim inyas hadda shehu ibrahim inyas a wannan tafsiri na inyas fi riyadu tafsir a fi riyadu tafsir a shafi na 351 inyas yana cikin waɗanda suka yi raddi ga suyuti yana cikin waɗanda suka yi raddi ga suyuti a suratul qasas a suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta inyas yace nazalat hadhihi aya shafi na 351 juz'i na hudu wannan littafi na fi riyadu tafsir na shehu Birema. yace nazalat hadhihi ayatu fi hirsin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imani ammihi abi talib in yas yace wannan aya ta cikin suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta ta sauka ne tana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwadayin baffansa abu talib ya musulunta ya koro bayanai har ya zo inda yake cewa hatta kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam bil kalima amma a ƙarshe duk yadda manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙoƙari ya yi fatan a ce abu ɗalib ya musulunta amma Allah cikin ikonsa Allah bai ƙaddara masa musulunci ba ya mutu akan kafirci yace da zalika ja'ahu al-abbas wa qala lahu a lokacin ne sai al-abbas ibnu abdul muttalib yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace nataqa bil kalima ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaji abu talib ya musulunta kuwa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in yas yace sai manzo Allah yace lam asma'ha sai manzo Allah yace ban ji ya faɗa ba sai in yas yace hadha huwa sahihu fi imani abi talib sai in yasa ce wannan maganar ita ce magana mai inganci game da zancen cewa abu talib ya yi imani ko bai yi imani ba sai ya ce minhum man ya kulu innahu amana amma cikin mutane akwai mai cewa wai abu talib ya yi imani wa inna abawayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ba'asahum allahu fi hajjatil wada fa amana yace haka nan suna cewa wai iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma Allah ya tashe su a hajjin bankwana hajjatul wada wacce manzon Allah yayi wai a wannan lokaci Allah ya tashi iyayen manzon Allah daga ƙabarinsu fa'amana suka yi imani wa Abdul Muttalib shi ma Abdul Muttalib yayi imani sai ya ce walakin kullu hadhihi al ahadith da'ifa sai in yasa ya ce amma dukkanin hadisan da suke nuna cewa abu talib ya yi imani ko suke cewa Allah ya tashi iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga kabari a hajjatul wada suka yi imani sannan suka koma kabari ya ce kullu hadhihi ahadith da'ifa in yasa ya ce dukkanin hadisan nan ba su inganta ba to waɗannan hadisan su ne siyuti jalaluddin siyuti ya tattara ya dinga wallafa littattafai daban-daban yana ƙoƙarin ture abin da ya inganta cikin sahihu muslim daga Hamad ibn Salama an Sabit ibn Aslam al-Bunani an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallama to kun ga hadda Inyas a cikin waɗanda suka yi masa raddi Inyas ma ya ce hadisan da Suyuti ya ta tattarawa duka maudu'ai ne ba su inganta ba to idan haka ne yan uwa musulmi menene shubuhohin da mutanen nan suke faɗa ne game da hadisan nan abubuwa ne guda uku shubuhohi ne guda uku suke da su na farko suna cewa ma تعارض مع القرآن والقرآن قطعي wal hadisu, خبر ahad. zanniyu subut wannan shine shubuharsu ta farko suna cewa wai wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke magana game da mahaifansa cewa ga makomarsu suna cewa wannan hadisi ya ci karo da alqur'ani ya ci karo da qur'ani suka ce wal qur'anu qat'iyyu thubut shi qur'ani kuma qat'iyyu thubut ne yanke babu shakka cewa qur'ani ya tabbata saboda mutawatir ne sai suka ce wal hadisu khabaru ahad amma kaga shi wannan hadisin ba mutawatiri bane khabaru ahad ne zanniyu subut ne idan haka sai su ce to idza ta'arab idza ta'araba qat'iyyu subut wa dhanniyyu subut fa innahu yuqaddamu qat'iyyu subut za a tabbatar da wanda yake mutawatiri ne a rinjayar da shi to abin tambayar anan ina ne aka samu cin karo ɗin ku kawo ayar da ta ƙaryata waɗannan hadisan wace aya ce ta ci karo da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna nufin wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'asa rasula wannan ayar kuke nufin cewa ta ci karo da waɗannan hadisai to kafin mu ba ku amsa akan wannan ayar cewa akwai bambanci tsakanin almutawatir da khabaru ahad akwai bambanci tsakanin almutawatir da khabaru ahad inda ta'arud wannan maganar gabaki ɗaya ƙa'ida ce min ƙawa'idil mutakallimin ƙa'ida ce ta manya-manyan wato gingima-gingiman 'yan bida'a waɗanda ba su da alaƙa da sunna min al'asha'irati wal maturidiyya wa ghairihim wannan ƙa'ida ce ta almutakallimin irin su fakhruddin razi da makamantansa irin su abubakar nilbaƙillani da da sauran ‘yan mu'tazila su abu aliyin jubba'i da makamantansu wannan ƙa'idoji ne na almutakallimin ƙa'idoji ne na ‘yan bida'a waɗannan ba karɓaɓɓun ƙa'idoji ba ne a wajen ahalus sunna bal wannan ƙa'idar tana daga cikin ƙa'idojin da ahalus sunna suka yi wa tofin alatsi ne kun gane menene ma'anar tofin alatsi ne idan haushe ce tofin alatsi ne ƙa'idar cewa wai akwai bambanci tsakanin almutawatir da al'ahad da cewa ma wai aƙida ma ba ta tabbata da khabaru ahad ina ba muna fahimta wannan ƙa'ida ahlus sunna sun taru sun mata tofin alatsi ne sun tsine mata albarka sun mayar mata da martani sun tabbatar cewa muguwar ƙa'ida ce gurɓatacciya ta ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da watsi da abin da ya fito daga bakin fiyayyen halitta ina fata muna fahimta yan musulmi na farko wannan ka'ida ce ta 'yan bida'a amma wancan mutumin na kaduna wannan mutumin da ake kira abin nan asadu wallahi tallahi asadu wai sai ga asadu ya zo yana karanta wannan wannan gurɓatacciyar ka'ida wannan gurɓatacciyar ka'ida gurguwa ka'ida ta manya-manyan 'yan bida'a riƙaƙƙun 'yan bida'a da ahalus suna suke rusa wannan ka'ida suke tsine mata suna mata tofin ala tsine. wai amma wai wadda ke mutanen nan ba karatu suke ba na gaya muku mu a nan najeriya za ka zama malami ba sai ka yi karatu ba ba sai ka yi karatu za ka karantar ba a najeriya abin da ake bukata ya zama kana da data idan dai kana da data kana da abin nan to shikenan shikenan kawai sai ka zama malami a najeriya ba sai ka yi karatu ba kowanne irin jahili kowanne irin mashirmaci zai iya amsa sunan malinta a wannan ƙasa tamu to Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki to gaba ɗaya ma cewa wai akwai bambanci tsakanin almutawatir wa annahu qat'iyyu thubut wa khabaru ahad dhanniyyu thubut wannan yana daga cikin miyagun ka'idoji na 'yan bida'a waɗanda ake watsi da su ana musu Allah wadai Allah wadai ake da waɗannan ƙa'idoji ana musu tofin alatsi ne ƙa'idoji ne na 'yan bid'a ba na ahalus sunna ba abu na biyu cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula wai wannan ayar ta ci karo da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan jahilci ne wannan jahilci ne me yasa saboda la ta'aruba bainal am wal khas babu cin karo tsakanin gamamman dalili da keɓantaccen dalili babu cin karo tsakanin gamamman dalili da keɓantaccen dalili a sheikh muhammad al-aminu shankiti a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an a shafi na 650 daidai ga abin da imamu shankiti yake cewa yace yace ujiba bi anna al-ayata amma wal hadithain kilahuma khas fi shakhsin muayyan والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص لأن الخاصة يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله كما بيناه في غير هذا الموضع محمد محمد الأمين الشنقيطي الله يجيك أنسى الله يمسى رحمه أولا تفسيري ناسا ya bayyana cewa ba cin karo tsakanin wa makunna mu'azzibina da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa iyayensa ɗan wuta ne ko Abdullahi ibn Juda'an ɗan wuta ne ko kuma Amr ibn Luhai ko Amr ibn Amir al-Khuzai ɗan wuta ne duk waɗannan hadisai sun inganta duk waɗannan hadisai sun inganta amma ba a taɓa cewa sun ci karo da wannan ayar ba saboda wannan ƙa'ida la ta'aruda bainal am wal khas ayar tana cewa wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'asa rasula Allah ya ce ba ma yi wa wani azaba sai mun aika masa manzo Allah ya ce ba wanda muke yi wa azaba sai bayan mun aika masa manzo idan ya kafircewa manzon da muka aika masa to sannan ne azaba take biyo baya amma ba wanda ake yi wa azaba ba tare da an aika masa manzo ba to hadisan kuma sun ce ga wasu mutane a jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama sunansu ya ce ‘yan wuta ne ya za a yi da waɗannan hadisai cikin sahihu muslim hadisin aisha Allah ya ƙara mata yadda ƙalat aisha ta ce ƙultu ta ce na ce ya rasulallah ta ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ce masa ya ma'aikin Allah ibnu juda'an wani mutum a zamanin jahiliya ana kiransa ibnu juda'an abdullahi ibnu juda'an Aisha ta tambayi manzon Allah ta ce kana fil jahiliyati yasilur rahim ta ce manzon Allah wannan mutum a zamanin jahiliya yasilur rahim yana sada zumunci wa yut'imul miskin wa yut'imul miskin yana ci da miskinai fa hal zaka nafi'u sai Aisha ta tambayi manzo Allah ta ce to kuma ya mutu kafin zuwan musulunci ayyukan alkhairi da yake aikatawa a zamanin jahiliya za su amfane shi ya mutu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyukan da yake aikatawa na alkhairi za su amfane shi qala la yanfa'u sai manzo Allah ya ce a'a duk abin da ya aikata na alkhairi a jahiliya ba zai amfane shi ba li'annahu lam yaqul yawman manzo Allah yace saboda bai taba faɗa ba rabbi ighfirli khati'ati yawmiddin bai taba yin imani da ranar lahira ba bare yayi addu'ar cewa Allah ya gafarta masa zunubansa Imam an-Nawawi yace ma'anar Imam an-Nawawi yace ma'anar wannan hadisi na Aisha anna ma kana yaf'aluhu min as-silati wal it'am abinda Abdullahi ibn Juda'an ya kasance yana aikatawa na sada zumunci da ci da miskinai wa wujuhil makarim da ayyuka na alkhairi daban-daban la yanfa'uhu fil akhirah ba za su yi masa amfani ba a lahira li kaunihi kafiran saboda kasancewar sa kafiri yanzu wannan hadisin sai mu ce a'a ba mu yadda da wannan hadisin ba saboda Allah ya ce wa ma kunna hatta na ba'asa rasula sai a ce eh haka ne Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula dukkanin ahlul Fatra dukkanin mutanen da suka rayu kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu suka mutu waɗannan mutane duka Allah ba zai musu azaba ba sai bayan an musu jarabawa ranar gobe kiyama sai mu ce illa man nassa alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu fin nari aw fil janna sai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya togace yace ƴan wuta ne ko yace ƴan aljanna ne jama'a Allah ya sa kun fahimta dukkanin mutanen da suka rayu a zamanin jahiliya dukkanin mutanen da suka mutu kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sunansu ahlul fatra waɗannan sunansu ahlul fatra waɗannan su ne ahlul fatra kuma magana mafi inganci kama yadda hadisai suka inganta shine Allah zai musu jarabawa ranar gobe kiyama ibnu hajar a cikin fatihul bari a cikin fatihul bari a juz'i na uku ibnu hajar yana cewa annahum yumtahanuna fil akhirah ibn hajar ya ce waɗannan mutane Allah zai musu jarabawa a ranar lahira bi an turfa alahum narun za a ɗaga su ga wuta a gabansu, su faman da kala haka na ta alaihi bardan wa salaman wanda ya shiga wutar sai ta zama sanyi da aminci wa man aba wanda ya ki shiga uzziba wanda ya ki shiga kuma sai ya zama shine dan wuta yace akhrajahu al-bazzar wannan hadisin yana cikin musnadul bazzar min hadisi anas wa abi sa'idin hadisin anas ne da abi sa'idin al-khudri wa akhrajahu at-tabarani min hadisi mu'adh ibn jabal yana cikin mu'jam at-tabarani hadisin mu'adh ibn jabal sai ibnu hajar ya ce wa qad sahhat mas'alatul limtihani fi haqqil majnun ibnu hajar ya ce hadisai sun inganta cewa mahaukata Allah zai musu jarabawa ranar gobe kiyama wa man mata fil fatra da kuma duk wanda ya mutu kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma jarabawa Allah zai musu a farfajiyar kiyama sai mu ce bandawa sai mu ce banda wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dan wuta ne ko ya ce dan aljanna ne baya cikin waɗanda za a yi wa jarabawa amma duk wanda manzan Allah bai kama sunansa ya cire shi daga wannan umumi na ahlul fatra ba to yana nan cikin waɗanda Allah zai yi wa jarabawa ranar gobe kiyama turfa'u lahum narun faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman wa man aba kana min ahlin nari ibn hajar ya ce min turuqin sahiha ibn hajar ya ce hadisai daban-daban sun zo ingantattu ya ce wa haka albayhaqi fi kitabin li'tiqad annahu al-madhhabu sahih ya ce imam albayhaqi ya kawo wannan magana cikin littafinsa al-li'tiqad kuma ya ce wannan magana ita ce mafi inganci mahaukata da mutanen da suka mutu kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan Allah zai musu jarabawa a farfajiyar kiyama bandawa sai mu ce banda waɗanda manzan Allah ya togace ya ce ‘yan aljanna ne ko ya ce ‘yan wuta ne duk wanda manzan Allah ya ce ɗan wuta ne to wannan khas ne la ba bainal am wal khas ita kuma wannan ayar wa ma kunna na hatta na ba'asa rasula am to kaga ina zancen cin karo babu maganar cin karo babu maganar cin karo to me shubuha ta biyu shubuha ta biyu suna cewa da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abi wa abaka finnari suka ce abi ai ammi suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana maganar baffansa ne Abu Lahab ba wai yana maganar mahaifinsa Abdullahi ba yana maganar baffansa ne Abu Lahab to wannan magana ita ma malamai sun karyata ta malamai sun karyata ta ga fatihul bari na ibnu hajar al-asqalani ga juz'i na bakwai shafi na ɗari biyar da sittin da takwas ga abin da ibnu hajar yake faɗa cewa a'a wannan magana ba ta da tushe cewa inna abi abi bi ma'ana ammi wannan magana ba ta da tushe ibnu hajar ya ce wa ibrahim huwa ibnu azara ya ce annabi ibrahim mahaifinsa shine azara wasmuhu tara bi musannatin wara'in maftuhatin وآخره حاء مهملة ابن ناحور بنون مهملة ومهملة مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة ابن راهو بغين معجمة ابن فالخ بفاء ولام مفتوحة بعدها معجمة ibni abir wa yuqalu abir wa huwa bi muhmalatin wa muwahhadatin ibni shalikh bi mu'jamatayn ibni arfakhshadh ibni salim ibni nuh to kaji nasabar annabi ibrahim alaihi salam idan suka ce inna abi wa abaka suka ce ai abi nan ba mahaifi ake nufi ba ɗan uwan mahaifi ake nufi saboda ai annabi ibrahim da aka ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara azara din nan ba shine mahaifinsa wanda ya haife shi ba a'a azara ɗan uwa wane ko kani ga mahaifi wanda ya haifi annabi ibrahim ina ba muna fahimta to kun ji cewa abinda suka gina a kansa ba haka bane cewa wa iz qala ibrahimu li abihi azara wai azara ammu ibrahim wannan maganar babu ita a karatu idan ba daga tafsirin fakhruddinin razi ba fakhruddinin razi shi ya faɗi wannan sai shehu tijjani <laughs> shehu tijjani da fakhruddinin razi idan ana magana karatu su ne kawai suka ce azara ba shine mahaifin annabi ibrahim ba ga shi nan cikin firiyadu tafsir na yana na inyas a juz'i na biyu a shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya a shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya inyas ya kawo daga daga shehu tijjani ga shi inyas ya kawo daga shehu tijjani cewa wai azara ba shi ne mahaifin annabi Ibrahim ba to wannan maganar ba ta da tushe malamai duka suna karyata ta a wajen Shehu Tijjani aka ji ta shi kuma daga tafsirin Fakhruddin Razi dan bid'a ba ash'ari daga nan shi ma Shehu Tijjani ya samu ina ba ta muna fahimta nan in yasa yake cewa ahsanu ma ujiba fi zalika ma ajaba bihi shaykhuna ash-shaykh tijani radiyallahu anhu qala azara ammu li ibrahim <laughs> ina fata muna fahimta ga tambayar idan aka yi tambaya in yasa ya ce idan mai tambaya ya tambaya ya ce kaifa yattafiqu ma a kaunihi min zurriyati ibrahim wa ibrahim ya yaqulu haza li abihi ujiba bi ajwibatin ajabal ulama wa anna hadhihi al-isma taqa'u li ajdadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asalin tambayar in yasa ya ce wato asalin tambayar in yasa yake cewa wa hadha da Allah ya ce inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin da annabi Ibrahim ya ce wa mahaifinsa inni araka wa qaumaka ina ganin ka kai da mutanenka fi dalalin mubin kuna cikin bata sai ya Ibrahim yukallimu abahu azara annabi ibrahim yana magana game da mahaifinsa azara yanhahu an ibadatil asnami yana hana shi bautar gumaka sai in ya sai tsaya ya ce wa hadha yunafi anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala innahu qallabahu Allah fi aslabil mu'minina wal mu'minati min adama ila shis ila ibrahim ila isma'il ila adnan ila abdullah wa amina in ya sai ya ce ai wannan maganar cewa mahaifin annabi ibrahim mushriki ne to ai ta ci karo da cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya fito daga tsatsan mumini zuwa mumini babu wani mushiriki a cikin wato wato kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa annabi Adam shi kuma annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa kuma azara mushiriki ne to yanzu ya za a yi da wannan jama'a kun gane kun gane iskalin da inyas ya kawo inyas ya ce an samu matsala saboda mahaifin annabi ibrahim in aka ce mushriki ne to kaga kenan a cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu mushriki sai ya ce to ga amsar da za a bayar idan aka ce kaifa yattafiqu hadha ma'a kaunihi min zurriyyati ibrahim ya za a yi da wannan magana tunda dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ne daga tsatsan annabi Ibrahim alaihi salam ya kulu haza li abihi ga kuma annabi Ibrahim yana cewa mahaifinsa inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin annabi Ibrahim kuma yana cewa mahaifinsa ina ganin ka kai da mutanenka cewa ku mushrikai ne sai in ya ce ujiba bi ajwibatin yace akwai amsoshi da aka bayar daban-daban sai ce ajabal ulama'u anna hadhihi al-isma taqa'u li ajdadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ma dama nurin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi aslabihim yace akwai amsa ta farko da aka ce wai kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan annabi Adamu ma'asumai ne game da shirka matuƙar hasken manzan Allah yana tare da su amma idan ta kala nuru amma hasken ya rabu da su to shikenan ka hadil khalqi faqat to sun zama kama ɗaiɗaikun halittu za su iya yin shirka da ya gaba sai ya ce wa ahsanu ma ujiba fi zalika ya ce kai amsar dai da tafi karfi karfi ma ajaba bihi shaykhuna ash-shaykhu tijani ce amsar da shehu tijani ya bayar qala ce in ya ce shehu tijani ya ce azara ammul li ibrahima to kun ji inda magana ta samo asali shehu tijani ne ya faɗa shi kuma shehu tijani a tafsirin fakhruddinin razi a tafsirin fakhruddinin razi ya samo cewa wai azara ba shine ma'aifin annabi ibrahim ba wai ammuhu ne wai ɗan uwan ma'aifinsa ne to kaji wannan magana ita ce nan ibnu hajar yake ƙaryata ta ibnu hajar ya ƙaryata ta saboda hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama ƙarara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahihul bukhari manzon Allah yace yalqa ibrahimu abahu azara qarara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata fakhruddin razi manzo Allah ya ƙaryata inyas manzo Allah ya ƙaryata shehu tijani manzo Allah yace azara din nan shine dai mahaifin annabi ibrahim shine mushrikin nan kuma shine mahaifinsa wanda ya ce wa annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim ya ce masa wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya wanda dai annabi Ibrahim ya ce masa ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati inni akhafu ayya masaka minar rah inni akhafu ayya masaka azabun minar rahmani fatakuna lishaitani waliya ina fata muna fahimta har inda shi mahaifin nasa ya ce masa wato a inni ya abati inni akhafu ay masaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya sai annabi ibrahim yace salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi salamun alayka kuma can yana ta cewa ya abati ya abati cikin shu'ara kuma Allah ya ce annabi Ibrahim ya ce waghfir li abi innahu kana min ad-dallin to kaga ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai sun karyata cewa azara wai dan uwan mahaifin annabi Ibrahim ne ba shine mahaifin annabi Ibrahim ba Ga shi Ibn hajar nan cikin fatawul bari juz'i na hudu a juz'i na bakwai a shafi na ɗari ya ce ibrahimu huwa ibnu azara wasmuhu tara tara ibnu nahur tara ibnu nahur wannan shine mahaifin annabi ibrahim alaihi salam kuma mushriki ne manzo Allah ya bada labari ma cewa annabi ibrahim zai haɗu da wannan mahaifi nasa azara a farfajiyar kiyama sai annabi ibrahim ya ce shi yasa na ta hana ka kai shirka na hana ka kai shirka sai baban nasa ya ce kai mun umarni yau da tauhidi zan maka biyayya lokaci ya riga ya kure. lokaci ya riga ya kure, haihata haihata limatu adu ina ba da muna fahimta to da haka ba su da shibuhohin da suka wuce waɗannan guda biyu su ce hadisin ya ci karo da ayar ƙur'ani ko kuma su ce ai abi wato bi ma'ana ammi sai su kawo wa iz qala ibrahimu li abihi azara wannan magana ta shehu tijjani wace ya kwaso daga tafsirin fakhruddin razi ina fata muna fahimta yan musulmi dan haka a takaice a gurguje saƙo zuwa ga 'yan tijjaniya masu kai ƙara federal uh, wane ne federal uh, abin nan federal court ko of nigeria masu kai ƙara kotuna daban-daban sun kwanakin baya sun kai dr sani ana nan ana ta shari'a an yi zama na ɗaya na biyu na uku suna nan suna cewa lallai a zo a taru a san yadda za a yi to ba su gama wacce shari'a ta su su da Dr. Sani ba sai ga ni ma sun aiko min da sammaci cewa suna karar baffa hotoro shi ma suna kararsa ni sun kai ne majistiri shi kuma Dr. Sani sun kai shi shari'a court ni majistiri suka kai ni ni majistiri suka kai ni <laughs> ina ba da muna fahimta to babu laifi amma shawarar da muke baku shawarar da muke baku 'yan ɗariƙa shine ku janye maganar ƙara ku zo a tattauna da hujja da dalili ku zo a baje kolin hujjoji da dalilai jama'a kuma su saurare mu su saurare ku sai jama'a su yi hukunci wane ne ya iya kafa wa maganganunsa hujjoji da dalilai masu gamsarwa wane ne kuma ya kasa kawo hujja da dalili akan abin da yake faɗa wannan shine abin da ya kamata ku yi amma kai ƙara muna ƙararsa federal eh, abin nan higher court federal higher court of nigeria kano wallahi tallahi wannan ba zai kawo muku wata mafita ba wannan kuna ƙara tabbatarwa duniya cewa kun kasa magana ta ilimi kun kasa kuma tunkuɗe abin da aka tabbatar da hujjoji da dalilai na ƙur'ani da hadisi kun zama abin dariya kun tabbatar wa al'umma cewa kun kasa la yafza'una ila dalili wa inna ma fi ajizi mafza'uhum ila sultani wannan dama ka'ida ce ta 'yan bida'a duk lokacin da aka ƙure su to ba wai hujja za su nemo ko dalili ba sai su kai ƙara wajen gwamnati ana zancen hujja da dalili ana zancen sahihu muslim ana zancen sharhun nawawi ana zancen fatuhul bari ana maganar a zo a yi baje kolin karatu da ilimi a ja baki a fassara a nuna inda magana take ko kuma kuna can kuna ta zirga-zirga kuna jele a kotu kuna ta jele a kotu kuna kashe kuɗi wajen lauyoyi kuna ɓata kanku lokaci kuna ba wa wato mutane dariya kuna zama abun kunya kuna zama abun kunya ga mabiyanku kuna zama wa mabiyanku abun kunya kuna zama wa mabiyanku abun kunya ana nan ana karatu ku kuma can kuna jelan kotu kuna can kuna jelan kotu daga wajen wancan lauya zuwa wajen wancan alkali wannan magana ce ta ka zo ka yi karatu ka tabbatar amma jelan kotu ba zai amfane ku komai ba jelan kotu ba zai amfane ku komai ba ba za ku iya kwatar kanku da kotu ba magana ake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko bai faɗa ba ku zo ku ce manzan Allah bai faɗa ba ku tabbatar da haka a karatu ku zo ku tabbatar da wannan magana ta ku a karatu idan za ku iya wannan shine kawai abin da ake nema a wajen ku amma cewa mun kai wancan ƙara mun kai wancan ƙara kuna ɓata kanku lokaci kai in ƙarar za ku kai to ku kai ƙarar sahihu muslim ku kai ƙarar sharhun nawawi ala sahihi muslim al-minhaj sharhu sahihi muslim ibn al-hajjaj ku kai ƙarar sharhin al-qadi iyab ku kai ƙarar fathul bari ku kai ƙara duk wani littafi da ya tabbatar da wannan magana duk wani littafi da muka karanta to ku ɗauki littafin ku kai ƙararsa ku nemi cewa kuna so gwamnatin Najeriya ta kafa doka a daina karanta waɗannan hadisai ta haramta kuma shigo da waɗannan littattafai da suke kunshe da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane jama'a wannan shine abin da za ku yi wannan shine abin da za ku yi amma mu ku tsaya kuna ta jelan kota akan mu kuna bata kanku lokaci kuna bata ku lokaci da na ɗauki takaddun na nuna wa wani lauya sai ce min to ai federal higher court of nigeria ai ba ta da hurumin ma ta saurari wannan maganar ina ba ta muna fahimta abin da dai aka faɗa da suka kai ƙarar dr sani ɗin duk da cewa dr sani wani tsohon karatunsa ne suka je suka nemo ba wai ya fito ya yi maganar a wannan gabar ba a'a bincike suka suka nemo wani tsohon karatunsa inda karatu ya biyo da shi ya karanta waɗannan hadisai sai suka ce suna ƙararsa to sun yi sun yi sun yi zama uku ko zama hudu bai ma taɓa zuwa kotu ba yana aika musu lauya lauyoyinsa suna cewa ai kotun ba ta da hurumin mata ta saurari wannan magana maganar banza ce ba ƙara ba ce wannan shirme ne to da suka ga can ba nasara sai suka ce to bari su dawo kaina ni kuma bari su kai ni magistrate court ni kuma sai suka kai ni federal higher court don ya zama na ba ma inda za a ce za a ɗaukaka ƙara <laughs> ko gane don ya zama na ba inda ma za a ɗaukaka ƙara gaba ɗaya sai suka kai can ƙarshe federal higher court of nigeria ta nan jihar kano sai suka ɗauka suka kai ni ƙara ni ma suna karata akan waɗannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi karar Imam Muslim ba ba su yi karar sharhun Nawawi ba ba duk littattafan da nake karantowa ba su yi karar su ba ni suke kara kawai to babu laifi kamar da na gaya muku na tuntuɓi lauya lauya ya ce ai kotun ma ba ta da hurumin ma ta saurari wannan maganar kotun ma ba ta da hurumin ta saurari wannan ƙarar to haka ranar da za a yi wannan zama lauya zai je insha Allah ta'ala zan aika lauya zai je ya tabbatarwa da kotu cewa ba ta da hurumin ta saurari ita wannan ƙara ta 'yan ɗariƙa lallai 'yan ɗariƙa su dawo su ɗebo littattafai mu kara da su mu buga da su a ilmance e alƙali ya sallame su daga can su daina jelan kotu suna ɓata wa kansu lokaci a koro mana su alƙali ya koro mana su su dawo maganar karatu ce da littafi yan wa musulmi nan za mu da sa'aya Allah ta'ala ya datar da mu a za a iya kiran mu whatsapp call only za a iya kiran mu ta whatsapp <coughs> da wannan lamba da muka saba amfani da ita ga ta nan a rubuce shi ne 090 61 38 16 43 whatsapp call only za a kira mu ta whatsapp ne kawai idan ka kira kai tsaye ba za a samu ɗagawa ba whatsapp call only Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai da muke magana. Assalamu alaikum da wa muke magana. Alaikawa Jamalin Ahmad Sa'id. Ahmad Sa'id daga ina? Ahmad Sa'id daga Gusau. Ahmad Sa'id daga Gusau. Mala Ahmad bismillah. Daga Gusau mal. Yau Mala Ahmad muna jinka bismillah. Muna maraba. Alga ta malam muna godiya Allah ubangiji Allah ka saka mu alkhairi. Kuma eh kuma ubangijin girma Allah ka shi wa taimakonka. amin kulle kulle da amin amin amin amin Allah ya amsa nagode nagode malam Ahmad nagode sosai nagode Allah ya amsa assalamu alaikum wa rahmatullahi nagode nagode wa Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barka da wannan lokaci. Da wa muke magana? Alhamdulillah. daga A ah, Malam Ja'far daga Kamaru. Bismillah Malam Ja'far, bismillah. amin amin Allah ya amsa ya yi daɗi ma ƙwarai da gaske kuma wannan shi nuna ce ko yana zuwa irin kamata ya je tunda a sauƙi kamata ya kai ɗin nema ya Allah ya sa suka kai kara ƙwarai da gaske sannan abu ne biyu a akaramakan da kan su ɗau wani babban mataki suna son manzan Allah ko kuma soyayya ce suka tasa suka al'amari saboda ƙoƙarin kare mutuncin manzan Allah ko kuma wato a ƙoƙarin nuna soyayya ga manzan Allah kamar yadda ta biyo da littafi cewar shi Ibrahim Yas ya fito shi ma ya yadda da wannan hadisi da ka riga ka ja kuma ya karfafa hadisin kwarai da gaske to wannan shi ke tabbatar mana da cewa da mutanen nan yan halka ne sun towa su fara dimadu alas basu baranta da shi suna cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suke gaba da su sakamakon cewa manzan Allah shine ke da su kamar yadda suke suke bayanawa suna fifita soyayya manzan Allah ke da komai ko fiye da kowa to amma na san ba za su yi hakan ba kwarai daga gaske saboda yin hakan ya sha abun nan zai taba tafiyar su sannan abu na ko da nake so mu kara a kai ne a karamar lahu a inda cewa wannan matsala ta ta addini sun kasa fitowa su bayyana wato su da dai garziya suka tafi kotu wanda idan da suna da buƙatar al'umma su fahimta sai su kwari yau ko da kamar yadda aka zo da jabbar gwamnatace su nemi gwamnatin jihar kano karkashin hukumar shari'a ta ba da dama a na dan a tattauna a fuskanci inda gaskiya take ta yin da al'umma za a fitar da aya da tsakuwa amma sai zaman to hakan ya gagara sai suka wuce kotu kai tsaye kwarai da gaske su ne dan bayanai na da nake so dan yi sannan kuma abu da nake so rufe da shi guda ɗaya ne Mutane na kamata su gane cewar mu ko daga jikin mu ka fito idan kokarin ta sunnan manzon Allah to sai da karfin biya kari amma misali guda da Dr. Idris Abdulaziz mutum ne wanda kusan muke da fahimta wato kusan iri ɗaya da shi wato inda muke da ɗan saɓani ya fi inda inda muka fahimta da shi ya fi inda muke saɓani da shi To amma kamakon cewar akwai wata fahimta ko kuma akwai wani hadisi da yake kokarin wato shure shi da kafa wannan ya sa mun fito mun barranta da shi kuma wannan yana ɗaya daga cikin kamanceceniya ya yi irin kamanceceniya tun da kowanne shuri ya yi da hadisi ingantacce kamar yadda shi ma dakta ya shuri da ingantaccen hadisi wanda yake magana karara a akan wato haramcin wato shugaba ko kuma yakan shugaba amma jazakallahu khairan da hankalinsa yana jazakallahu khairan malam Ja'far jazakallahu khairan muna godiya sosai da waɗannan gaɓoɓi da kai tsokaci Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka dai da muke magana sabi'u mande sabi'u muna maraba da kai daga ina malam sabi'u daga imo malam sabiu muna jinka muna jinka bismillah na ji headline ne kana live ne yanzu haka eh ana live baka saurara ba kenan wallahi na zo na ce ina hawa ne kana karasa program eh to to muna godiya muna godiya insha Allah ta'ala in ka saurara sai mu ji ka a shiri na gaba amma amma mun gode sosai Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka dai da muke magana. Magana Abu Ja'far Az-Zamfari. Abu Ja'far Az-Zamfari muna maraba da kai mala Abu Ja'far daga Zamfara. Bismillah. Barka da warhaka malam Musa. Alhamdulillah muna lafiya. kai kai kan ka sun kai ka karan ko yau wani ma sun kai ni federal higher court of nigeria kano state wannan kan an dattije ne na'am ala sauri Allah sauri amin amin amin malam jafar amin amin akwai wani kana jita muna jinka akwai wani daga cikin mabiya uh, mana abdul jabbar wandan samari eh ya yi wata bayani eh, wanda na gamsu da shi kwarai cewa suna hauka ne wannan abin da suke da za su je su bi shawarin da wannan dan sauran ya ba su ina ga da ya fi musu alkhairi wannan wahalar da kai da suke yi wace shawara ya ba su saboda ya ba ya ce yadda suke nufi don suna sandan abin da ke damun abin da aka yi wa mata abu da bari cikin sosai an rama cikin ɗaya daga cikin kalmar halin sannan shi yake damun su shi yake cizon su yanzu. to amma amma shi malamin nasu abdul jabbar ba an zo an zaunar da shi ba aka ce ya faɗi inda ya ga waɗannan maganganu a cikin littattafan ahalus sunna ko a cikin littattafan bukhari da muslim ya iya nuna ya iya nuna maganganun da ya faɗa cikin Bukhari da Muslim maganganun da ya faɗa game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama munanan maganganu ya iya nuna su a cikin Bukhari da Muslim Malam ko baka jin mu ne? yawa yanzu ina ji ina ji yau nace shi Abdul Jabbar ai bai iya nuna abin da ya faɗa ba ba ku da iya fa ai ya tabbata ƙarya ne ya tabbata shi ya kagi maganganu masu muni kazaman maganganu ya jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganu munana maganganu kazamai sosai maganganu na ɓatanci maganganu na zagi shi malamin su Abdul Jabbar ya jingina su ga manzon Allah ba tare da ya iya nuna inda ya same su ba kaga da ya nuna Bukhari to kaga da ya tabbata Bukhari ne yayi wannan batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna maganganun a cikin Muslim to kaga da ya zama Muslim ne batanci to to to shine maganar da ake yi dan haka gaskiya kama yadda ka faɗa ɗin ya ba su shawara mai kyau Mm, abin da ya fi dacewa da su yanzu su nemi a zauna da Dr. Sani ko da kai din ma su kawo hujja wannan su ba da kariya kafin a je kotu. To ai ba za su iya yin haka ba. <laughs> Ba za su iya yin haka ba gaskiya. Magana ce kawai suke so a yi lauyoyi. ba za su iya ba malam sun malam kansu ne. Eh, mun gode sosai muna godiya. Allah ta'ala ya datar da mu jama'a nan za mu dasa aya to ga wani yana ta kira tun ɗazu bari mu abin nan mu ɗaga masa sai mu rufe shine na ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah barka da wannan lokaci da muke magana barka da yau barka da wannan lokaci alhamdulillah dawa muke magana yahuza dan malam daga libya yahuza dan malam daga libya muna maraba da kai malam yahuza bismillah masha Allah ina maka fata alkhairi Allah ya amsa eh magana mm, magana da kake kuna tattaunawa a kanta Eh. Eh, a ba tambayar da za mu yi ma 'yan a su dubara ta ƙare musu da sun ka gayyato fasto a cikin al'amarinsu wanda suka je bakin kotu suna magana a kai Shi ne muke son mu tambaye su ba su da malamai ne ko kuma ba su da waɗanda za su yi musu jagoranci ne a zo a jawo kirista tare da su don wannan wannan magana ta haddisai da suke saka a kai don mun ga hadda kirista a cikin tafiyar su to abinda muke tambayar su kenan eh a to gaskiya wannan tambaya ce mai muhimmanci ya kamata su amsa yawwa na'am kuma magana magana ta karshe magana mala abdul jabbar eh magana mala abdul jabbar dan da ce maka kasar da ake yin hukunci na addinin musulunci abdul jabbar ya kamata a ce a yanke masa hukunci tun tuntuni Abdul Jabbar ai an yanke masa hukunci ai ai alkali ya ce ya yanke masa hukuncin kisa na ce alkali alkali a nan jihar Kano ai ya yanke masa hukunci ba a zartar bane kawai saboda yana da yana da damar ɗaukaka ƙara eh abin da ya kamata kenan kwarai Na'am. Masha Allah muna muna muku muna muku gaisuwa da fata alkhairi sosai kuna kokari malami don saboda ku karantowa kuke yi hujja kuke kuka kawo musu wadda kuma ba sa iya kare wannan hujjojin da kuke kawo musu ba a ka kuke zuwa ba littattafai kuke bude kuke karantawa. kuma to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna godiya eh. malam yahuza muna godiya sosai mun gode Allah ya saka Allah ya saka to jama'a nan za mu dasa aya sai kun ji mu a